a sanarwar da ofishin jakadancin ta fitar ta yi kira ga 'yan najeriya da su watsi da labarai na karya da kuma jita-jita a yayin da zaɓe ke karatowa ofishin jakadancin na amurka a sanarwar da ta fitar dai ta jaddada cewa ba ta goyon bayan kowane ɗan takara daga cikin masu neman mukamai a najeriya abinda take kokarin yi shine ba da shawara da kuma ganin an yi taka tsantsan da kuma da samun nasarar gudanar da wannan zaɓe bilhaki da gaskiya bisa tsari irin na demokradiyya da aka sani a sauran kasashe na duniya ofishin jakadancin na amurka ya tunasarwa 'yan najeriya cewa amurka babbar kawa ce ga najeriya a inda take bada gudunmuwa na biliyoyin naira domin ci gaban kasa gudunmuwar kuma da ke tasiri ga al'umman najeriya kimanin miliyan biyu to koya 'yan najeriya suka ji da wannan takun saka da ke wakana tsakanin ofishin jakadancin amurka a waje daya da kuma fadar shugaban kasa da kuma gwamnatin najeriya Najeriya Alhaji Musa Jeka wani mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum kuma dan kungiyar Amnesty International. Wato mu a ganin mu yadda muke kallon waɗannan maganganu na shi Festus Kiyamu akan maganan Tiku ko yana samun goyon baya daga united states to kar a manta cewa lokacin da shugaba buhari ya tsaya takara sai da ya samu goyon bayan waɗannan ƙasashe na duniya baki ɗaya suka aminta da shi so mu anan muna kallon cewa maganan cewa yanzu kuma ƙasashen duniya kamar su irin amerika sun fito sun nuna ga inda suka karkata ba wani abin mamaki ba ne saboda wani abu ne wanda dama an riga an saba yi shi a ta wani ya dan najeriya mai suna hussein mani cewa yi eh to gaskiya wannan zargi yana iya zama gaskiya saboda akwai lokacin da can baya da gwamnatin amurka ta haramta ma atiku shiga ƙasa amurka amma yanzu da ya zo yana neman yakin neman zaɓe sun ba shi dama ya shiga ƙasa amurka domin gudanar da duk abin da yake bukata to wannan shi kaɗai ma ya isa hujja ga ga zargin da ake yi musu na suna mara mashi goyon baya akan abin da yake bukata a farkon wannan mako ne da mr festus keyamo ya yi zargin cewa gwamnatin amurka na goyon bayan alhaji atiku abubakar bisa la'akari da yarda gwamnatin ta amurka ta baiwa alhaji atiku abubakar dama ko izini shiga ƙasar ta amurka a daidai wannan lokaci na zaɓe ha kuma kalaman ofishin jakadancin na amurka game da yadda za a gudanar da zaɓe a ƙasa shi kanshi yana nuna cewa akwai lauje cikin naɗi babin ya murai amurka daga Legas.